يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وذلك عند المحدثين والفقهاء والأصوليين قال ابن فودي رحمه الله في إهياء السنة وإخماد البدعة والسنة من الأدلة وهي المراد هنا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وقال صاحب المنهج المنتخب سكوت سيد الورى محمد وقوله وفعله للعبد أو ما عليه قد أقر سنة فعلى هذا التعريف فصيام ست من شوال سنة قولية فالقول بأنه بدعة إما عدم معرفة وإما اتباع لحوى فالله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتبتروا على الله الكذب إن الذين يبترون على الله الكذب لا يفلحون قل إنما حرم ربي الفواهش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وبوب مسلم في صحيحه باب استهباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان قال النووي رحمه الله ففيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استهباب صوم هذه الستة وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك قال مالك في الموطأ ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها قالوا فيكره لئلا يظن وجوبها قال النووي رحمهم الله ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح وإذا ثبتت السنة لا تترك لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم كف عنا عيد الطغاة والظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا اللهم من بينهم سالمين غانمين اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك عنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم عليك باليهود الغاصبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما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 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد إن الأمور قد داقد وأفرت ولا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب أسر يسرين ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج داقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa haɗi zuwa ranar sakamako bayan ka ya uwa idan aka ce sunna ana nufin dukkan abin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbatan ya tabbatu ya jinginu zuwa gare shi ko dai na maganar baki ko na aikin gabbai ko kuma na ayi a gabansa ya tabbatar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa wahayi ne ubangiji ya ce wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha duk abin da ya aikata fassara ce ga wahayi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim haka duk abin da aka yi a gabansa ya tabbatar ya nuna wannan abin daidai ne domin ya amurhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أدنقلي maganganun annabi da ayyukansa da tabbatarwarsa isarwa ne da ma'ana da fassara ta wahayin Allah subhanahu ta'ala da ya a gare shi a cikin alkur'ani shi yasa Allah ya dunkule wa ma rasulu fakhuzu وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب da abin da manzo ya zo muku da shi ku karɓe shi hannu bibiyo ya zo muku da shi ko ta hanyar umarni na baka ko ya zo muku da shi ta hanyar aiki na gabbai ko ya zo muku da shi ta hanyar kuka bai tsawatar muku ba domin in abu ba daidai ba ne da an yi manzo Allah yake tsawatarwa wannan ita ce sifar da Allah ya ambace shi da ita a attaura da linjila da zabura da kuma ƙur'ani النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم النبي بأمية واندسك suka بيان bayaninsa rubuce tattare da su a cikin attaura da linjila yana umarta kuma yana ɗauke musu nauye-nauyen da suka dankare suka nauye bayansu na shari'o'in da suka gabata masu tsauri ubangiji ya ce yana halatta musu kyawawa sannan kuma yana haramta musu munana to da haka idan aka ce sunna waɗannan abubuwa guda uku ake nufi wata sunnar manzo Allah bai yi ta aikata ba amma ya faɗi ta da baki cewa ayi la'alla abin da yasa bai yi ba dama ce ta lokaci da Allah bai bashi ba kamar azumin tasu'a na ranar tara ga watan al-muharram manzo Allah bai yi shi ba amma me yasa bai yi shi ba saboda rayuwarsa ce bata kai ba ya ci alwashi ya ce lain baqitu ila qabilin la asumanna taqi idan Allah ya raya ni shekara mai zuwa to zan yi azumin tara ga wata kuma in yi goma ga wata shine tasu'a da ashura amma bai kai shekarar ba ya rasu dan annabi bai yi ba tunda ya ce a yi kuma ya ci alwashin zai yi shikenan abin ya samu inganci da tabbatarwar cewa sunna ne to haka nan akwai sunnoni da yawa da manzo Allah yake a yi amma shi kuma bai yi ba daga ciki akwai azumin fitu shawwal manzo Allah ya ce a yi amma kuma karara da yake nuna cewa ya yi ba kamar yadda daman a cikin hukunce hukunce akwai waɗanda annabin yakan ce a yi amma shi kuma ya fara. ko kuma yakan ce kar a yi shi kuma ya saboda ana samun bambance-bambance mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu fuskoki na shari'a manzan Allah ya auri mata sama da hudu a lokaci guda amma mu Allah bai yarda mu haka ba ubangiji ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin wannan keɓantacciyar shari'a ce ta ka kai kaɗai banda sauran mu'minai manzan Allah ya ce da sahabbai kar ku yi dore idan mutum ya kai azumi ya ƙi yin buɗe baki kuma gobe ya ɗora manzan Allah ya ce kar ku yi haka amma shi yayi dore sau ɗaya yayi sau biyu har yayi sau uku wasu daga cikin sahabbai ma suka taurare suka bi shi akan haka har ta kai suna faduwa suna suma aka ɗauko su aka kawo su gabansa ya tambaya me ya faru aka ce ai azumi uku suka yi baki buɗe baki ba ya ce me yasa haka suka ce saboda an mun ga kayi ya ce ni ba kamar ku bane to da haka ya kamata mutane su fahimci cewa maza Allah in dai ya ce a abu ko bai yi ba wannan abu ya zama shari'a in kuma ya ce in kuma yayi yi bai hana ayi ba to yin ma ya zama shari'a kai ko bai ce a ba ko bai yi ba in dai aka yi a gabansa bai hana ba to yin ya zama shari'a shi yasa sahabbai sau da dama sukan kafa hujja su ce a zamanin annabi muna kaza kuma ba a hana mu ba in da a ce laifi ne da a ce nan ne da an hana mu domin in ma shi annabin bai sani ba to Allah ya sani zai gaya masa cewa mutanenka suna kaza ka tsawatar musu mutanenka suna kaza ba na so a ce da su su daina wannan ita ce ka'idar Allah subhanahu wataala Sheikh Usman dan Fodiyo Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin littafinsa, sa Ihya wa Ikmadul Bid'a yace wa sunnatu min al-adilla sunna tana daga cikin dalilan da ake tabbatar da shari'a da su wa hiya al-murad huna kuma abinda ake nufi da sunna ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu al-qur'an duk abinda aka samu annabi yayi wanda qur'ani bai ambace shi ba amma hadisai na manzo Allah sun tabbatar da cewa shi annabin yayi min kaulin na magana ne aw fi'lin ko aiki ne aw taqririn ko tabbatarwa ne sahibul manhajil muntakab daya daga cikin manya-manyan malaman mazhabar malikiya shehu dan fodiyo ya hakaito magana sa yana mai tabbatar da wannan ka'ida yace sukutu sayyidil wara muhammad shirin shugaban halitta muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa qawluhu wa fi'luhu lil abad ko magana sa ko aikin sa ta duniya ko duk abin da ya tabbatar bai tsawatar ba idan aka yi ta wannan shine sunna yayin uwa idan muka fahimci wannan magana ta malamai da wannan fayyacewa da tantancewa game da maganar sunna za mu gane azumin sitti shawwal sunna ce kauliya sunna ce da manzo Allah ya mata rijista ya tabbatar da ita a fadarsa ta baka dan haka wani ya zo yau ya ce azumin sitti shawwal bid'a ne to dayan bi ne ko dai bai sani ba ko kuma ya zamo cewa san zuciya ce da shi cewa bai sani ba ba uzuri ne, domin a shari'ar musulunci in baka sani ba shiru za ka yi ba daidai ba baka san abu ba kuma ka furta magana a kansa ubangiji yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ahir kada idan bakin ku yayi muku dadi ku ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne alhalin ba ku da hujja daga Allah ubangiji yace duk wanda ya haka to ya sani yawa Allah ƙarya duk wanda yake yi wa Allah ƙarya a babin a ko a'a a babin halal ko haram to haƙiƙa ba zai taɓa samun rabo ba duniya da lahira a wata ayar Allah ce kul innama harrama rabbi al ce da su haƙiƙa ubangiji na ya haramta dukkan dangin alfasha wal isma da dangin sabo wal babya da dukkan dangin zalunci bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi Malami na yunzil sultana kuma Allah ya haramta muku ka hada shi da wani domin bai saukar da hujja cewa a hada shi da kowa ba a cikin ibadarsa wa an taqulu ala allahi ma la kuma ubangiji ya ce a gaya muku ahir kar ku rinka gaya masa ko fadar abin da ba ku da ilimi game da shi cikin addinansa da haka ya uwa mu sani cewa ya tabbata cikin hadisin da imam muslim ya fitar cikin sahihinsa hadisin abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya ce duk wanda ya azumin ramadana yayi shida a watan shawwal za a ba shi ladan wanda ya yi azumin shekara cif cif domin duk alheri daya ko aikin kirki daya Allah yana ninka shi goma azumin watan ramadana kwana talatin ko ashirin da tara in aka ninka duk ɗaya cikinsa goma zai baka wata goma a shekara azumin shawwal guda shida ne duk ɗaya in aka mai da shi goma zai baka sittin can wata goma nan kuma wata biyu in an haɗa wata goma sha biyu cikin shekara ta cika imam muslim yi babi a cikin sahihin ya ce babu istihbabi sawmi sittati ayyamin min shawwal ittiba'an li ramadan babin da yake bayani akan mustahabbi ne ayi azumi guda shida a watan shawwal bayan na ramadan ya shuɗe imam an-nawawi ya zo sharhin wannan hadisi a cikin al-minhaj sai yace fa fihi dilalatun sariha a cikin wannan hadisi akwai dalili baro baro li shafi'i wa ahmad don tabbatar da mazhabar imam shafi'i da ahmad wa Dawud da kuma Dawud ibn Ali az-Zahiri wa muwafiqihim da duk wanda suke tare da su fi istihbabi sauni hadhihi sitta kan cewa azumin sittu shawwal mustahabbi ne ana so cewa mustahabbi ne ya nuna ba wajibi bane ba a ce dole sai kai ba amma dan ba za ka yi ba ko baka san ana yi ba kar kai katsalandan kuma ka ce yin laifi ne wannan kawo rudu ne da kuma ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya faɗa alhalin kai kuma baka da ilimi kuma kana azarbaɗi da rawar kafa na dole sai kayi magana a cikin addini kan abin da kila baka san shi ba to amma duk da haka wa qala malik wa abu hanifa imam malik da imam abu hanifa sun ce yukrahu zalika makaruhi ne yin azumin sittu shawwal to shin su ma suna da hadisi na karhancin kamar yadda shafi'i da ahmad da dawud da saura su kuma suke da hadisi na tabbatuwar sunnarsa qala malik imamu malik ya faɗa fil muwatta a cikin muwatta hujjar mara ma ra'aytu ahadan min ahli al-ilmi shi a madina bai ga malaman madina suna yi ba to cewa malaman gari ba sa abu shi yake nuna addini bai ce ai ba yanzu ga yamun a Kano wani malami ne ya taba yanka doki ya ci a Kano amma cin doki ba halal ne? halal ne akwai shi a addini rubutaccen abu ne cikin sahih al-bukhari hadisin Nana asma tace na har na farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa mun yanka doki a zamanin annabi yana da rai a madina muka ci amma yau ko madinan ka je ba sa cin dokin to ballanta na kano Shi kenan saboda malaman gari ba sa abu sai ya zama cewa wannan abun babu shi addini ba haka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon wasan sallah hadisi ne a cikin sahih bukhari amma ga yamun malamin da a Kano yake fita kallon wasan sallah ba sa yi kila hidindimin su ne suka sha kansu dan ba sa yi sai ya zama addini ya hana ko addini bai ce ayi ba to wannan ba hujja ba bace ba wannan magana da imam malik ya faɗa yana faɗar abin da ya tashi ya gani ana yi a garinsu ne cewa ba a yi a garinsu kuma baya nuna babu shi a addini domin shi imam malik ɗin da kansa halifan zamanin sa haruna rashid ya ce ka bar mu mu wadda mu sa ta zama constitution duk kasashen musulmi mai wajabta musu a rinka hukunci da abin da ke cikin wadda shi da kansa malik ya ce a'a hadisan annabi cikin dubu ba mu ɗauki ɗaya ba da yawan sahabbai da manzo Allah ya bar duniya sun bar madina sun shiga duniya da awa kuma sun tafi da hadisansu za ka ni iya waɗanda suka zauna a madina na san hadisansu to kaga idan aka ce da iya hadisin muwaɗa za a yi aiki yanzu za a je a yi faɗa da mutanen iraki alhalin sahabbai ne suka kai musu hadisai waɗanda su kuma hadisan ingantattu ne amma ba a ji su a madina ba Za ka ya yan uwa ya kamata mu fahimta mu gane cewa addini ba cewa malami wane ya sani bane ko bai sani ba addini yana da faɗi alimta shay'an wa ghabat anka ashiyawu duk ilimin ka zaka san wani abu wani abu kuma baka isa ka san shi ba da haka abin da yasa imam mali ya ce makaruhi ne azumin sittu shawwal ba wai dan hadisin bai inganta ba ba wai dan hadisin bai tabbata ba yace kawai saboda malaman garin mu ba sa yi qalu kuma malaman madina sukan ce fayukurahu makaruhi ne yin li alla yuzannu wujubuhu saboda wai kada jahilai su dauka sittu shawwal ciko ne na ramadan to yanzu ai ilimi ya bayyana an yi bayani dalla dalla an yi idi kowa ya san ramadana ya kare haka shi kenan yanzu wanda ya ga dama ya sitti shawwal wanda bai ga dama ba kare imam nawawi yace in wannan zaton ne zai sa a soke sitti shawwal to za a soke arfa azumin arfa za a soke tasu'a da ashura domin su ma ai jahilan za su iya zaton waɗannan ma wajibai ne alhalin kuma ba wajibai bane duk wani azumin da ba na ramadana ba ya yan uwa kuma ba na kafara ba to wannan azumin ba wajibi bane akan ka ko da yana da falala in ka so ne kayi in baka so ba kar yi. idan kai ba za ka yi ba kada ka tada haƙura ga wanda shi yake so ya yi kada dan ka ba wa kanka da kanka kariya ka ce kuma abu bai inganta ba alhalin kuma ya tabbata daga annabi wannan kuma ba karamin haɗari bane ba imam an-nawawi Allah ya ji kansu da rahama baki ɗaya ce wa dalilu shafi'i wa muwafiqin hadha al-hadithu sahihu sahih dalilin dai imam shafi'i na cewa ayi wannan hadisi ingatacce baro baro da haka imam shafi'i imam an-nawawi yace wa idza sabatati sunnah in dai sunna ta tabbata la tutraku ba a daina aiki da ita litarki ba'dhin nasi aw aksarihim aw kullihim laha dan wasu ba sa yi ko mafi yawa ba sa yi kai ko ma duk duniya kowa baya yi in dai hadisi ya tabbata ba kai kace ba za a yi ba shi yasa malamai sukan yi bayani su ce akwai as-sunnatul mahjura akwai sunnar da a yau ko malamai ba sa iya yin ta ballanta na jahilai gama gari to amma dan malami baya aikata wata sunna baya nuna cewa sunnar babu ita a addini wannan ita ce ka'ida kuma mun shi addini faɗi ne da shi ayyukan falala yalwa ce da su wani za ka ga ya gagare ka wani kuma ya maka sauki wani in a wajen azumi ne ba a isa a kamo shi ba amma a wajen sadaka ulumi ne kuɗi ba sa fita daga aljihunsa wani ko in a wajen sadaka ce bai da matsala amma ka ce ya azumi wanda ka sa shi sadakar dubu ɗari wani in ka ce ya sallar dare ka haɗa shi da bala'i ka haɗa shi da tashin hankali to kowa da inda Allah ya jarabce shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yake gaya wa sahabbai za a kira mutane a ƙofofin aljanna daban-daban sakamakon ayyukansu na alheri wani za ka ga an kira shi a kofar sadaka saboda gwanin sadaka ne wani a kofar azumi gwanin azumi ne wani a kofar qiyamul laili gwanin ƙiyamun laili ne wani a kofar yawan zuwa umara gwanin zuwa umara ne sai na abubakar ya ce ya ma'aikin Allah yanzu za a samu mutumin da duk wannan kofofin za a kira shi mazala ce za a iya samu domin a cikin mutane akwai zaga kurai kuma kai ma kana cikin su da ka ya yan uwa kowa ya san kansa idan an jarabce ka ta bangare kaza ba ka da katabus to kai kokari ta bangaren da kake da katabus kai karsashi kai himma Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka kame hannuwan azzalimai daga gare mu Allah madaukakin sarki ka hada tsakanin su fada ka tsora tashin su akan tashin su Allah ka dauke fushinka da damuwarka game da mu Allah ka yafe mana mu Allah ka ji kanmu ba dan halin mu ba Allah ka mu damuna mai albarka Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka taimaki musulmin Falastinu Allah ka taimaki musulmin Falastinu Allah ka taimaki musulmin Falastinu Allah ka kai musu agajin gaggawa Allah ka kame hannuwan Yahudawa azzalimai daga zaluntar su Allah ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ya ubangiji ka kashe mu da imani ya ubangiji kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shirye da mu ka ba mu rahama da jin kai daga gare ka lalle kai mai kyauta ne Allah ka jikan iyayen mu ka jikan dukkanin magabatan mu musulmi Allah ka karba mana kyakkyawan ayyukan mu ka yafe mana kurakuran mu ya bayin Allah hakika ubangiji yana umarni da kyakkyawa yana hani ga mummuna ubangiji yana kyakkyawa da adalci yana kyakkyawa da dukkan dangin ayyukan kyautayi yana hani ga dukkanin dangin alfasha da abinki da kuma dukkan dangin zalunci ubangiji ya mana wa'azi da kansa don mu shiga taitayin mu hakika al'amura sun kai inda suka kai hakika tura ta kai bango kunci ya kai kunci a wannan kasa da muke rayuwa a cikin ta to amma ka'idar Allah ce inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lalle hakika bayan tsanani akwai yalwa akwai faraga akwai yayewa da kyautatuwar al'amura Allah muna kyautata maka wannan zato Allah ka cika mana wannan buri na kawo sauyi da sauki da yayewa da gudanar al'amura kamar yadda ya kamata a wannan kasa ta mu Najeriya da dukkanin kasashen duniya da musulmi baki ɗaya ya'yan uwa hakika al'amura sun kai inda suka kai baki ba zai iya faɗar damuwoyin da al'umma suke ciki ba kama daga kan harkar rashin tsaro harkar tsuncin rayuwa talauci fatara musiba ciki da waje fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin sauka da kan wannan mumbari zan yi kira ga bangarori guda uku saboda Allah madaukakin sarki ya dora musu nauyin al'umma kuma wallahi summa tallahi Allah zai tambaye su kuma su sani al'umma ba a tirsasa ta da ƙarfi ana binta ne ta rarrashi a wasu lokuta a wasu lokuta kuma in ta kama a ciza sai a ciza wannan shine ka'idar mulki wannan shine ka'idar jagoranci amma mai mulki ya ɗauki kaifi guda ya ce kullum da ƙarfi da tirsasawa zai jagoranci al'umma ta wannan ba daidai ba ne ba mai girma gwamnan kaduna al'ummar jihar kaduna da al'ummar najeriya tana kyautata maka zato na alkhairi na jajircewa amma ta ɗauki falon ɗaya na jagorancin al'umma wanda wannan kuskure ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba na kolin koli, abin koyi ba gare mu musulmi ba hatta arna a yau suna ɗaukar siyasar annabi ta jagoranci suna kwatantawa domin akwai nasara a cikinta amma ya manzan Allah ya jagoranci al'umma fasasa bi zaka alqalilan wa shiddatan maza Allah ya jagoranci al'umma ne da tausasawa a wajen tausasawa da kuma tausasawa a inda ya kamata a tausasa. amma tun da ka hau mulki kullum wash wayyo wash wayyo al'umma take fama da shi dukkan wani abu da ya zo na gaske da ba na gaske ba na wanda ake da yadda da shi da wanda ake da shakka game da shi sai ka ɗauki tafarki na tsaurarawa na ƙuntatawa na takurawa na matsawa wannan bai dace ba zamanin korona ya wuce mun san irin wahalar da yan uwanmu suka sha a kaduna da duk wanda hanya ta biyo da shi cikin jihar kaduna wanda wannan magana ta corona ta turawan duniya sun faɗa ƙaryar banza ce a lokacin da kuke kunne mu a gidaje muka yadda a lokacin shugaban amurka mai ci yake cewa a buɗe makarantu a yi kaza stop this political nonsense ce a dakatar da wannan shirman banzan na siyasa to amma shugabannin al'umma da kyautata zato da muke muku ya sa muka rarrashi al'umma aka bi don ko shakka babu in ba rami ne ya kawo rami to amma hakan fa ba yana nuna cewa komai aka kawo mana mun yarda da shi mun gamsu da shi bane muna kallon maslahar al'umma mu ne kuma muna kallon maslahar mu abin mamaki a waɗannan kwanaki mai girma gwamnan kaduna ka kori ma'aikata kana ta kora kana ta kora hatta gwamnoni yan uwanka sun ce abin da kake yin nan bai dace ba a lokacin da muke fama da rashin tsaro a lokacin da jihar ka tana daga cikin jihohin da suke fama da wannan musiba da bala'i ina ake so talaka ya shiga ina ake so mu ji daɗin rayuwa so kake duk talakawa su ɗau makami su ma so ake sai an kawo tunzuri da hatsaniyar da muke gani a wasu gudare muke fatan Allah kar ya kawo mana bahaushe ya yi magana ya ce duka yau duka gobe yana sa bakin ba'audi ta tawaye duk haƙurin talaka in za ku ci gaba da matsa masa irin wannan matsawar to muna jin tsoron mai haƙuri ya juyo da baya da ka mai girma gwamnan kaduna muna gaya maka wannan don ba mu da wata hanyar da za mu sadar da sako zuwa gare ka fitana ka ji tsoron Allah Allah zai tambaye ka akan waɗannan al'umma da kake jagoranta ba mu talakawa kaɗai muka ce abin da kake ba daidai ba har ƴan uwanka gwamnoni sun gaya maka da haka ya kamata ka kula ya kamata ka duba jihar Kaduna jihar ce ta al'ummar Najeriya baki ɗaya ba taka bace kai kaɗai amma yau kai Allah ya ɗora wa nauyin ka jagorance ta da haka ɗawainiyar akan ka take duk wani abu da ya faru a jihar Kaduna wallahi sun matallahi in a najeriya ba a tambaye ka ba wallahi sai allah ya tambaye ka duk wanda ya kwana da yunwa duk wanda ya mutu da yunwa duk wanda ya mutu da wata damuwa ta rayuwa irin makamanci wacce kake da hannu a ciki to ka shirya amsar da zaka bawa allah subhanahu wataala ka shirya amsar da zaka bawa allah subhanahu wataala muna fatan allah ya maka jagoranci allah ya juyo da hankalinka da tunaninka wajen ka jagoranci al'umma bisa ga yadda ya kamata bisa ga yadda ya dace su ma gwamnonin najeriya mun ga kuna yin mitin kuna ba wa gwamnatin tarayya shawarar ta ƙara litan man fetur ya koma 385 a irin wannan lokacin a irin wannan yanayi a irin wannan rayuwar me yasa kullun talaka naka shine babu amma naku akwai me yasa inda gaske kuna so talaka ya ji daɗi kuna so ƙasar ta walwala me yasa ba za ku rage albashinku ba me yasa ba za ku rake ɗawainiyar ku ba amma kullum sai dai a matsa daga jikin talaka ku ji daɗi ku ba abin da ya canja a cikin kuɗin more rayuwarku kuɗin shan alawarku kuɗin hutunku da ku da 'ya'yanku amma kullum talaka shi ne dole sai an matse shi an tatse shi don ku ku ci gaba da jin daɗi ku nawa ne a cikin al'ummarmu ne idan ka kirga tun daga kan mai girma shugaban ƙasa har ƙarshen ma'aikaci a najeriya ba su kai miliyan hamsin ba mu ko muna rating din miliyan 200 ake faɗa yanzu wannan na gaya muku a ƙarshen lissafi in zai kai a na tabbatar ga baki ɗaya ma'aikatan Najeriya da na federal government da na state government ba kai miliyan 20 ba miliyan 180 a nakasta su a sa su a halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ni yara dan miliyan 20 gaskiya ya kamata ku canja tunani ba mu ce kar ku yi ƙarin kuɗi ba amma ba a irin wannan lokacin ba a lokacin da abinci yake gagarar talaka a lokacin da rayuwa ta kunci a lokacin da insecurity asibitoci babu su babu magani a ce a irin wannan lokacin za ku rika irin wannan mutum din bai dace ba da ku yi hattara ku duba ku ji tsoron Allah ku sani dama ce Allah ya baku kuma zai karɓe kayansa ko ga dade ko ba jima to ba wai karɓewar damar ba hisabinta kuma yana nan yana jiran ku za ku je ku amsa shi bangare na uku shine ɓangaren sanatoci na wannan ƙasa ta mu ko majalisar tarayya ta wannan ƙasa ta mu mai albarka majalisa ta zartarwa majalisa ta wakilai ba majalisa ta dattawa ba a jiya kafafen sadarwa da yada labarai sun faɗi cewa akwai wata doka da suke so su zartar mana wanda an mata karatu na biyu yanzu saura karatu ɗaya ta zama doka shine duk wanda aka kama masa ɗan uwa ya biya kuɗin fansa to za a ɗaure shi a kurkuku shekara goma sha biyar ina kyautata zaton so kuke yi ku kawo mana tsaro Allah ya saka muku da alkhairi a wannan tunani amma ko shakka babu kun jaki kuna dukan taiki ba mai biyan kuɗin fansa ya kamata a ɗaure shekara ashirin da biyar ba mai kama mutane ya kamata ku zartar wa da hukuncin kisa da farko domin in mai kamawa bai kama ba mai biyan kuɗin fansawa zai kai ba kun taɓa ganin mutumin da yana dariya yana fara ya je kai kuɗin fansa ɗan uwansa wasu da bala'i da kuka da bara suke zuwa kai kuɗin fansar da dole ya za a yi rayuwar ɗan uwanka ta salwanta kana gani alhalin za ka iya ka duk abin da kake iya bayarwa kana iya bayarwa dan ka ceke shi ko da ba haka kake so ba to da ka ine muku matashiya dan Allah ku koma da baya da baya masu kama mutane da zimmar fansa kashe su ya kamata ku yi wa doka in suka yi haka kuma kuka zartar ɗaya biyu suka gani wallahi sun matallahi sai an kwashi wata ba ku an kama wani ba ku gwada wannan wannan shine ka'ida amma mutum ya kama mutane ya kashe wasu ya karɓi kuɗin fansar wasu kuma ka je ka tara inda aka ɗaure shin ma a gidan kurkuku kullum ana kai maka gashashen naman rago yana da damar yi waya da kowa a cikin ƙasa to amma su kuma waɗanda suka kai kuɗin fansar su kuma za a ɗaure su shekara goma sha biyar to ya kamata a duba wani doka muna fatan Allah maɗauki sarki ya muku jagoranci fatan mu Najeriya ƙasar mu ce ƙasar ku ce dukkanin ba mu da wata ƙasa koma bayan ta fatan mu shine Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya a cikin ta abu na ƙarshe shine gwamnatin Kano kafin mu tafi azumi kowa ya sani cewa akwai magana ta wancan mutumin na filin mushe wanda ya zazzagi annabi sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin kasunansa da sunan karatu gwamnatin kano ta yi hoɓɓasa a lokacin ta rufe masallacinsa to amma abu na biyu wanda malamai kaso 99.9 na kano suka ce a yi shine a zauna da shi a tufiye shi wannan kuma shine abin da ya gagara ni ina daga cikin wakilan malamai da suka je suka ga gwamna gaba da gaba muna rarrashinsa muna gama shi da Allah wannan matsalar ba za ta ƙare ba in ba ƙure mutumin nan aka yi a gaban al'umma ba fa hulibu hunalika wan qalabu sabirin ita ce za ta aiki akan mutumin nan amma muna da tuhumce tuhumce da yawa ta wasu kafafe da muka samu labarai na cikin gwamnati cewa akwai da yawa daga cikin jami'an gwamnati da suka karɓi kuɗi akan cewa a lalata wannan magana kuma suka rantse suka maya ba za a yi ta ba mai girma gwamna an baka san wannan baka sani muna da tuhuma a kan haka a cikin gwamnatinka dalili na biyu da ya daɗa tabbatar mana da wannan shine ɗauke kek ɗin daga hannun kwamishinan addinai mai da shi shari'a kwamishin wanda an sani in akwai ministirin da ba ta da rai matacciya a jihar kano to shari'a kwamishin ce ba ta da rai domin ba a ba ta damar ta ran ba da ka an kai shari'ar wajen ko maganar wajen da an san lalacewa za ta yi wannan zargi ne da muke da shi mai girma gwamna mun san da wannan abu na biyu kowa ya ji maganar da shi wannan mutumin ya da malam bello yabo confidently yana dukan kirji zai yi magana da gwamnati a sa malam bello yabo a cikin tattaunawa wannan ya nuna yana da wata tsiya yana jin ya taka dutse bahaushe ya ce in ka ji makaho yana cewa a yi wasan jifa ya taka dutse ya san ba za a yi ba to mu muna nan akan bakar mu ya koma bin wani shashanci da shirme sai kira wani malami ya ce kaza a cikin azumi wallahi sau uku na kira shi ya ki dauka ba na bukatar ni in kira ka mutar ranar tattaunawa yanzu zan kira ka mu tattauna yanzu ba na wallahi ko ina kan hanya aka tare ni na shirya in tattauna da kai shirman da shashancin ku da ka musulmin Kano ba su manta da wannan kisan ba kuma wallahi ba za mu manta da shi ba abadan yadda ba za mu manta da ɗin rashin tsaro a Najeriya ba haka ba za mu manta da ɗin cin mutuncin annaba a zauna lafiya ba kuma a wayance a wayance za a zo lokacin da za a buɗe masa masallacin domin yanzu har a facebook yake sanarwa waɗanda za su kawo masa ziyara su zo rana kaza kaga ai wannan ya zama wasan kwaikwayo ya zama shiririta da gaske gwamnati tana so a ƙare wannan magana wanda shine abin da muke kyautata masa mata zato shi yana zargin cutarsa aka yi zaluntarsa aka yi an kulle masa masallaci mu muna zargin addinin mu ya ci zarafi a zaunar da mu mu tattauna wanda hukunci ya tabbata a kansa a zartar mar idan mu ne ya tabbata makaryata ne a ce kar mu sake magana a kansa idan shi ya tabbata karya yake abin da muka faɗa hakan ne yana zagin mu. a masa hukunci irin na wanda ya zagi annabi a ɗaure shi wannan shi ne adalci kuma cewar wai mu mu zo mu zauna da shi sau nawa muka kira shi mu zauna da shi ƙarya yake ba zai zauna ba amma abin da yasa muke cewa gwamnati ta shiga gwamnati uwar mu ce uwar ta ce za ta kira mu za ta kira shi duk wani ne gwamnati sama take da shi sai ta zaunar da mu ta mana alƙalanci to wannan shine abin da yasa muke cewa gwamnati gwamnati kuma dan in mu da shi muka ce za mu zama a yanzu yana da mutanen da zai iya zuwa da su mu ma muna da irin mutanen da za su iya zuwa a tattare da mu abin zai iya zama wa hayaniya amma a kira mu ofishin DSS mana a kira mu ofishin kwamishinan 'yan sanda mana a kira mu gamman house man daga mu sai shi sai a bidiyo kowa ya gani ya ɗauka mu ɗauka faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahan wala anta makanan su'a Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya wa qumu ila salatin yarhamukumullah